fil ikhlasi wa fadilatihi wa haqiqatihi wa darajatihi wato qiyasi na kuma kiyasi lalle kiyasi da gashi ne kai mutane in dai kana bin karatun zaka je kai silsi wato keɓe ta'a ga Allah wa fadilatihi da darajan kiyasin ke a da zagi dai wato keɓe ikhlasin nan da darajan ikhlasin nan wato keɓe ɗa'a ga Allah da kuma darajan keɓe ɗa'a ga Allah wa haƙiƙatihi da kuma haƙiƙanin yadda ake keɓe Allah da tsara wa darajatihi da martabar kuma yin haka wato muna da abu hudu kenan a babi ikhlas fadilatul ikhlas haqiqatul ikhlas darajatul ikhlas qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishin lahu ad ba a umarce su komai ba illa liya'budu Allah sai don su yi ta'a ga Allah kuma suna masu cefe wannan biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine abin da Allah ya umarni ga kowa da kowa musulmi tun daga zamanin annabi adamu har zuwa zamanin ƙarshen zamanin annabi muhammadu babu abin da Allah ya umarni a ɓangaren a illa a keɓe shi da biyayya sannan kuma a bautata masa shi kai kuma a keɓe shi da wannan bauta bautar da aka bautata wa Allah da ita ba a bautawar da ita kaga nan ka da tun da yadda Allah ake wasu jida a durkusa masu so ba durkusa wani mutum ko da a al'adan ku ko sai an durkusa wannan al'adan ku kuma ba dini ne ba a durkusawa kamar yadda tsayuwa da ake tsayuwa ana tsayuwa ga Allah ne ba tsayuwa saboda wani mutum to ta nan duk ibadar da aka bauta sawa Allah da ita to ba a sa mutum da ita Na'am. Eh, yana kawai al'ada ne baka gani ba kololuwa annabi ya zo za a tashi ce ku zauna. Hada kuma yi ce kamar sarkin ajamawa. Su ne waɗanda sun yi abin nan. Kai, ba eh, ta yi tafiya da bisa. A tashi ri ya ce ka ba. ce ko zauna kawai assalamu alaikum ya wadatar ne mu ki zama abin ki zauna abin idan shi kusan maza ce inda ya zauna sai dai taron ya koma wurin su amma dai a nike masa tsaye kaga ya hana ina tsaye wani ya tsaya a nan wani ya tsaya a nan ya bar sai sa hannu fa tsaya a bayan ɗaya ina magana je ya hana je kada kuma irin na jama'a da tsayuwa da za ka tsaya sakki ba da ce ga Allah inda ka fa ka wannan ta kalli alƙibla wannan ta kalli alƙibla ka ɗaga hannuwa guda biyu ka sa da kunnen ka girmamawa ne daga nan ka kabbara Allahu Akbar in yi so kana so ka hada da irfali da kudu ka saki hannunka ka koma damar ɗaya bisa ɗaya to a ce su hannun su yadda suke yi a nasu na al'ada dama ne kan hagu a baya ko da suke cewa an yi an gama an gama za a yi jawabi da ake yi hannu a baya sai dai ban san wani da kan wani ba sai da ce hannu ɗaya a kan ɗaya kenan sai a wurga su baya daga nan a dinga magana a dinga magana har sai an gama to mu Allah ake girma haka idan an yi kabbara Allahu akbar shi ke nasa hannun dama akan hannun hagu akan kirji nan ne fa neman in zai kai idan a tilawa baka mafi idan za ka karanta suratul baqara in ka motsa sai dai lalura sai ka nemi gafaran motsi ka nemi Allah ya gafarta maka motsin inda za ka motsa saboda ka ajiye kafa ka je kafa ka hannu ka tsora to ba magana motsi ba magana soshe-soshe ba maganan waige-waige hissan wa ma'anan waigen zuciya da waigen fiska babu a gaban Allah to ba a wani irin wannan shi shine ainihin mukhli a keɓe Allah da irin wannan ɗa'a irin wannan girmamawa wa ƙala. ala lillahi dinul Khalisu addinul khalisu addini da'a bauta ce babbiya ta tabbata da Allah shi kadai sai kaga ba a bauta manzon Allah ba ga da manzon Allah irin wannan gaisuwa وغير ذلك من الآيات ما سنون خلافي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أخلص دينك يكفيك القليل من العبادة كيف إعطاء عنك كيف بوتك الله شيك كبير يكفيك القليل كأن القليل من الطاعة يكفيك من العمل كون شيء من الطاعة من العبادة سواء دا جزوسي أنا يك وأنا كان كانين بو كان كان كانين إكسي ولا شيء كان دا كان هذا أساس تند إخلاص يعني جادونا تون تاين كعبادة كأنا نين كاتا ودا حديث أقول كن كن جاسكي وأنا معنى حديث هكاي وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه قال إذا كان يوم ال... يوم القيامة إذا القيامة wurin hisari حسابي za a ga wasu abubuwa cikin abubuwan da za a gani za a ga ja'atil mala'ikatu bi suhufin muhtamma mala'iku za su zo da takardu ayyukan lada na wani mutum kowanne ake sun buga masa faya yaqulu Allahu azza wa jalla alquhu hadha ku zubar da wannan ku zubar da shi sun yi aiki sun wahala sun tattara bayanai an buga something an kawo masa za a wani masa ayyukansa sai Allah ya ce a cire wannan a cire wannan a cire wannan a cire wannan Kuma yadda shi haba an manfora mala'iku su ce wa qabalu hadha ainihin ku karbi wannan wato kenan a nan rabu da mutum ba lalle duk aiki sai da dubawa idan za a yi aiki ka gani baka ce ya yi in kai shugaba ne ka ci amana duk aiki in ya yi sai ka bi zai iya yiwuwa akwai aikin da baka san shi ba to lalle a ba da aikin nan dole ka ɗauki wakilin ka wanda ya sani ne ba. wanda zai duba maka eh kazan nan ya yi yadda ke so kazan nan ya yi yadda ke so kazan nan ya yi amma kaza dole a gyara shi amma kaza dole a gyara shi amma a baka shugabanci kawai ka dubi wanda kake so ka ba shi aiki in yi aiki ya gama ya ce ya yi jama'a za a je lahira kada mu je lahira da wasu rikita rikitan da bai san su ba dole ya ke cewa mali hadar kitabi la yughadiru sagira wala kabira illa ahsaha jama'a ka sun yi saka musu shugabanci ko jama'a ban fa'iya ba yace a'a ba komai mu ma wanda suka yi dunna kan shi kenan sai ka kalba ka danna da dai ba yadda za ka yi to shi kenan idan ka ba da aiki dole ka nemo gwani a aikin ka ba da walda dole ka nemi gwani a walda wannan mai yin walda in ya gama gwanin nan ya zo ya duba yaya ta yi ka san ku duk aikin da ka sani in ka zo ka kalla za a ce ko tuwo yarinya ta yi tuwo ta gama idan uwa ta zo in gwana ce ba ta ta ga shi da abinci da ba daɗi saboda kaga ba kaza shi yasa babu kaza babu kaza shi yasa babu kaza kaza bai nuna yadda ya kamata ba aka talga kaza shi isa ya zama kaza kaza shi zama za ka ga ana ma ana wa yarinya farashin a girki in ana da uwa mai hankali sai dai yanzu an zama ta ufar ɗalibu wal matsalubu Hmm, ita ma ita ma uwar kawai in gari in ruwa ya tafasa ta kawo ta wata tufa an kace yaya aka haka na jin gafi gafi gari ce ai zai zama tuwon ya an jima hmm? za ka samu miya in aka yi miya kuka za ka ji kama an kafa lalle ba ta nuna ba a mai kai da girki a saboda a gane wannan ne ana farashen ko a ne ko leburori za ka ɗauka su yi maka aiki ya kamata ka nemi leburan da sun aiki an kuma Allah za ka taɓa leburanci sosai shi yana ba matsala ka kan zama mutum ka je ka yi ta gaji kai ma Allah ta zai kaddaro ma ka zama abin da ka zama ka zama ba nuna abin za a nuna ma a wannan aikin da kai amma a wanda ba kai ba dole a nuna ma wani abu ba daɗin baki za a bi ba a'a to shine dole sai an duba ka duba Allah mala'iku ne la ya asuna Allah ma amara sun yi aiki sun yi bincike sun rubuta rahoto sun kawo gaban Allah su ke nan Allah ce ku cire wannan ku cire wancan ku cire wannan ku cire wannan ku haɗa da wa'annan an haɗa wa'annan wa'annan su ne aka karwa ƙarshen ta kaga mutum na nema ya tashi zuwa to haka muna koyon ayyuka ai daga ayyukan Allah Ta wa ta'ala duk aikin da aka ce ya yayi mana ne don mai koyi da shi ga aya da aya idan misalin saboda Allah na hana mana gaggawa sai ya halitta sama da ƙasa wajen cikin kwana shida shi ko sama da ƙasa a wurinsa yanzu mun tuna zai ce ta kasance ka ganta yadda take to amma sai ya batta yayi wannan ke wannan a hankali a hankali don mu koyi yin sannu-sannu to haka nan ka ga wannan ma ayyukan Allah za a zo da aiki idan mutum ya aiki ya gama da ga idan mutum aka ce masa a yayi aiki aka zo dubawa ga ya fusata na farko da shi da jahili ne na biyu ko kuma mugu ne ya haɗa mugunta ka zo za ka tono abu sai Allah ce alko hada wa alko hada za mu ga wannan gobe kiyama haka to Allah ya sa abin ya kare a gani kada a yi mana haka a kayanmu sai dai alamomi kayanmu zai samu wannan duk aikin da mutum ya yi kairiya a ciki ana zuwa lahira Allah da shafi cire wannan in ji duk aikin da ka aikata kai shi don ƙasa ne kai kaɗai kasan haka mala'iku masu maka rubutu ma ba su sani ba kama ana zuwa Allah zai ce ce wannan ya yi don ya yi suna wannan ya yi ne don jama'a su gani su ba su ciccire su banawa ba ne ba yan shirka ciki yara ku tuna miya mai sallah saboda baban shi idan ba ka yi sallar nan ba ba zai ɓata ma ba fa ka tuba in ba ka tuba daga wannan ba za ka tafi gobe kiyama mushriki ka duba da kaga yanzu ka sha zagin mushriki kuma kai ma mushriki ne har za ki yi bautan Allah saboda mijinki shekaru za ki hakki je lahira a haka ke koma kina duk da kike yi kina yin sa don neman Allah yadda da don neman Allah yadda da kai in ku ban haka ba ibadodin da kai muddin akwai da ake rasa ke ku cire wannan ku cire wannan kuma da wuya mutum yi wani babban aiki bai nemi a sanin ba ko bai nemi a gani ba alku haza wa qabalu haza fataqulu malaika malaiku za su ce ainihin wa izzatika ma katabna illa ma kana mun rantse da buwayanka ba mu rubuta ba sai abin da muka gani can za ku wancan da tsaninka ya dole tun ke aikatawa ba don sirri ne inna إن kana le zairi Allah mai iko sai nuna wannan aikin da ya yi ba saboda ni yi ba kada ka yi zaton surutun ka zai fi da kan a'a ai Allah na yi shi ne saboda kai kai ka ɗauka mutum ma in ka zo kana kafa masa irin waɗannan dalilai malam kyale ka yi kada ka san wai ka waye shi bakin nan naka kaka da shi baka ta da shi ba gani ya taya ka banza ofis zai bata kansa lokacin ya kawun ka iyaka in aiki kake masa da daidai lokacin da ya samu mai masa aiki kire ka sauki eh, yana rike da kai ne zuwa ran da zai kire ka sai dan bai san abin da yake ba balle Allah dai san hakika kada ka yi zaton za ka yi wa Allah magana muddin ka yi wannan abu don a gani ka tabbatar zero ne aikinka haka Allah zai bar mashi wala aqbalu yau yawma illa ma kana li yau ban karɓa sai abin da aka yi saboda ni an za ku aiki hmm? mutum wani lokaci sallah za ka yi sun tafi sai mutum ya dinga wata girgiza ƙur'ani ba taɓa yadda jam'i ya wuce ne tuwa kace ba. shi dai in Allah ne ya sani daga wannan ya nuna ga wannan ba zuciya a kona ai dama na so shi ne inda a fili ne ai da mala'iku sun gani wanda kai na zuciyan nan shi ne shi ne Allah kai an kai kayan ka kawo kana tun hata lokacin da aka tada kiyaman ga kayan ka shi kana kallo kana murna lokacin da aka ce wane wane kenan mala'iku su ce fashi kayan ka ba ka ta fito rigigigi ka tara a je gaban kaza kafin ya ba da dama a fara awa bai sai a cire ka ba cire ka ba karantarwa da ina wata kaza ko karantar da a da ina lokaci kaza yi ne don burgewa wa'azi da i lokaci kaza yi ne don ya burge daga kaza da i yi ne saboda wani na kallon shi menene da yi ne saboda kafa sai a cikire wa ina nunawa ana cirewa ana cirewa ga wani can kafa ba tunda Allah ya zagaye wancan na kafa ma a ɗauko shi wannan a ɗauko shi a tara su gefe guda mala'iku su ce za su kare mutum ya Allah an shi ya yi don mu rubuta ba sai abin da muka tabbata da shi a babban abin da na sani akwai wani na a ciki jama'a wai mutum ya tashi ko irin wannan da kwara nawa zai tashi na'am

shi ne ra'ayul ayin mutum ya aikata don jama'an gari su gani mutum zo yake duniya ma ba ma wai jama'a su gani ba to duk aikin da mutum yi don a gani ko don a ji labari wannan aikin an soke wannan ai ma sai ce alhamdulillah da ba soke aikin mutum sai dai nan akwai wani wata gara fasa wadda mutum zai tuba ya daina yi to Allah ya ake sayyi'atihim hasana to amma tuban ne matsala shi kansa tuban ya zama a ce mutum ya daina yi kwata-kwata kafin ya mutu wannan shine damar mutum ta tsaye wata ban mutu ba da na mutu a baya da na je lahira da rikici amma yanzu ne ya rage daga yau ba ga Allah to ba ga Allah kar ka yi da mutan da su dinga kama su waɗannan masu fara ma ruwa mutum ba makiya irin su in kuma masoyan ne ma tsakani da ana to masoya ne wawaye tun da mai son ka wawa yana cutar da kai sama da yadda makiya ke cutar da kai mabiya hai malam haka ci gaba da du'a'i mu ci gaba da du'a'i wa anin bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala innal mala'ikata mala'iku yarfa'una al abdi sukan kawo ayyukan bawa wa yakfuhu yawaita shi sunan kashi Wai zakku na hosu tsarkake aikin mutum a ganinsu ya kyauta wa yuwahillahu ta'ala Allah sai ya aikawa ilaihi antum hafaza ala amali abdi ku ne masu tsawon ayyukan na. wa ana rakibun alama fi nasihi, mai ke kula da abin da ke ransu. to malam Allah mai iko ina muraka ba me yin zaton ka ga ɗan duk abin da za ka yi in dai babu muraka ba baya kyau ai muna da dama mun fara aikace aikace a jahiliya wallahi malam da a ce yanzu ne mutum zai fara ba yadda za a yi mutum ya kwashi wani aiki yawa Allah ji kan Dr. Awwal nike min kebe nike malam ce ni wai da yanzu za ka fara dawa da me za ka fara nace kai kafin taune to nike dan Allah ka faɗa ni ni zan fa'idan ta in yanzu za ka fara da'awa ya za ka fara kai ka bari yana da yana tunani tukuna ni to walle walle aka in da yanzu mutum zai fara ba abin da kai shi ka kunna wancan ka kunna wannan ka kunna wannan ka kunna wannan ka zauna tsakiya mutum ya ɗiba har abun yana da mai wuce ƙarfinsa tunda muraƙaban ka tsaya daidai in ka samu muraƙabai a ƙara in ka samu masu muraƙaba a ƙara in ka samu masu muraƙaba a ƙara amma ka kau abu ka ba mutum sai ya aje shi ba abin da zai tafi malam sai da sai da muraqaba sai da muraqaba ba yadda za yanzu ka ce aje a yi ma noma noman ka ba muraqaba kuma ka zama wanda ke nema sai dai ai kawai ana rakibun ala ma fi nafsihi ku masu daukan aiki ne ku ta dauka ku ta dauka inna abdi lam yukhlis fi amalihi bawa na bai yi ikhlasi aiki aikin nan bai yi saboda ni ba faj'aluhu fi sijjihi ku tarkata shi gaba ɗaya ku kai shi sijji wa yas'aduna bi amali al-abdi yastaqiqu ko. wa yas'aduna suna wannan kusan ma hisabin ana yin sa kusan kullum kafin a zo ranar alkiyama wais aduna bi amalil abdi sukan je da aikin bawa yastakillunahu wancan yastaksirunahu wannan ko za su je ke kun wannan aka samu Allah ba dan abu da yayi sayuhillahu ilaihi Allah sai ya tura shi innakum hafaza amala abdi ku tarawa kuke ko aka isa sha'ar cewar su masu ɗaukar labari ba suna hukunci ba ne ba shi mai ɗaukar labari wanda za a maka wannan kaza ne ingwani ne aka ba yadda aka yi ya tsorar ba ruwan shi daidai a ko ba daidai ake gwaje ka zauna da wani ka bani labarin yadda ke gudanar da al'amura kada ka so shi kakkaki shi kada kinsa ya sa ka ƙara munana kada son shi ya sa ka rage masu muni yadda ika kai sakon haka alaba shi masu karantawa za su karanta su bada hukunci a kansa to haka ba mala'iku suke yadda kai aiki haka za su ɗauke shi su tara shi in ɓangaren kyan su masa samfin kawai gashi nan ɗan kaza na su yi abin nan in ƙanƙanin ne haka za su ɗauko amma wanda aka kai wa aiki shi ya san hukuncin da zai yi a kai sai dai dole sai an samu masu amana duba mala'iku ya kura amana kuma hafaza ala ala amali abdi wa ana raqibun ala ma fi nafsihi fa dha'ifuhu kunun kam fawan وجعلوه في عليين أي isa إسحاق mudawwana filku